سميع عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu دعاء أو a wannan na ladi wanda ya dace da wanda bar wanda ya dace da ashirin da ɗaya ga ramadan a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da ɗaya bayan hijiran Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda shi ne yammaci da shafi daga ga shafi shekara ta dubu biyu miladiya. Yau za mu tashi suratul hujurat kafin haka akwai tambayoyi kamar haka. Wani ya rubuto cewa kafin azumi ya kama yana kama da rashin lafiyar da aka baki ka'ida na shan magani to za a yi to biyu misali yanzu azumi ya kama ya yi da wannan ka'ida ta shan magani tun da dai baka da lafiya sai ka sha magani har zuwa lokacin da zai kare idan adadin kwanakin sai riga sun kare sai ka kirga su bayan sallah sai karama wani kuma yana tambaya ne dangane da abin da ya shafi rage gemu ba aske shi gaba ɗaya ba kamar mutum ya saisaye shi menene hukuncin haka karkashin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam ba a taɓa ganin ya rage ba to ma an sami fatoyi na sahabbai kamar ko Umar dan Khattab Abu Huraira Abdullah bin Umar da waɗansu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna ragewa musamman idan sun je aikin haji ko umara yayin da suka yi aski suka yi saisaye dangane da gemin su amma suna rage kadai abin da ya karu ne akan kamu daya idan suka haka suka kama haɓar abin da ya kan akan haɓa din shine suke yankewa na'am shi na an gama kan ai ba mu karu wannan kuma wani littafi ne mai suna addu'a'ul ma'surat an rubuta special prayers wanda aka yi shi cikin harkar turanci wani ya ta ya yana tambaya ne ingancin sa na karanta shi gaba ɗaya addu'o'in da ake zana ya ba da tabbata cikin sunna da galibi hadisai da ifai ko mawdu'i ko marasa asali ma gaba ɗaya da haka ne da na faɗa muku tun kwanaki a ko littafin hisnul muslim na ga wadansu na sun fassara shi usulunci yana da matukar muhimmanci galibi abin da ke cikin ayoyi da kuma hadisai da suka inganta daga manzon Allah su ya kamata a kula sama da irin waɗannan wannan kuma yana cewa lafazin alkafi da almannan da alhannan da azzaki da adda'in da alqadim sun waɗannan suna cikin asma Allah da husna lafazin almannan ya tabbata cikin hadisi to wani cikin asma Allah da husna amma da alhannan da azzati da addaqi da alqadim suna buƙatar ka binciko su a hadisi wannan kuma ya ce wani mutum ne ya kusanci matar zuwa cikin azumi wai ta ake yi ita ce da ramuwa ji babu ramuwa a kan kaga sun faɗa ma abin da yake ba daidai ba ita kan yadda ka faɗa ramuwa ce akan ta babu kafara amma kai bayan ramuwa ma sai yi kafara qaidar kenan mutumin da ya zo da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na alaka na tar da iyali ne cikin wata ramadan manzon Allah ce kana da dawa mun da zaka yanka yace a yace to zaka yin azumin mata biya da ni shi ya wa manzon Allah da dini dai ma na kasa in mutum da iyali ya da na wata biya da ni kuma zan Allah ya burbuki yace to sai ka ce da miskinai sittin yace ba da abin da zai ce da manzo Allah ce zauna yana zaune sai aka kawo sadaka don manzo Allah ya raba da mutane sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauka ya baki yace je ku ciyar da miskinai kai ka fara ka sai ce wa zan ba gidan da ya gida na talauci cikin Madina in dai wanda ya ji talauci zan ba ku cikin Madina ba talaka iri sai manzo Allah ya murmushi yace ku je ku shahid a nan gurin manzo Allah ya umarce shi ne in ka fara a daidai da cikin matakan nan ba tare da ya tsinci kuma sai ka cewa je ka ce ita ma ta ga da haka idan mutum ya kusanci iyalin sa cikin ramadana to shi ne da kafara din ita kan ramuwa ce akan ta azumin ta ya lalace dole sai ta rama amma ba inda nasu yake dole sai ta yi kafara to bai zo da kyau wannan yake cewa yana gaisuwa da malam da koma sauraron karatu amma yana fatan da Allah a sanar da waɗanda suke sauraron karatu irin wanda suke miƙe kafaɗin na gaban malam talabil ilmi yana da cikin abin da malamai suke faɗa cewa yana da kyau mutum ya zauna a gaban wanda yake koyon karatu wajen sa cikin ladabi tare da girmamawa daga cikin abin da suke kawo wasar mutum ya miƙe kafa ko kuma zama na shakatawa zama na ɗaukar ilimi to amma kuma idan wuri ya matse kuma idan mutum ya zanto irin masu jiki din nan ne ila in yi fito ya kafa ko kuma ya kawo hala to irin wannan ilimi ke babu laifi in kuma zai iya abin da to shi wannan kuma wani bawan Allah ne mai sauraron darussa game da rubutu kuma shi kai Allah Muhammad Aulo yace kai bayanin cewa a cikin fatawar da kaka da ranar sha tara ga watan Ramadan dan da ke nuna ka ce ana shakar hannu ne kawai zuwa wuyan hannu da kuma fuska ba a shakar hannu zuwa mirfukai yace ni kuma na karanta cikin muwatta na Imam Malik an karɓo daga Nafi yake cewa Abdullahi dan Umar ya dawo daga wurin da ake kira Jurayj lafazin aljur wani kauye ne da bayan garin madina ke amma zai na cikin madina ya zama unguwa cikin unguwannin madina ya dawo daga jur sai ya zo ruwa ya ce yi ke masa yana son ya ce mama sai ya ce mama cikin ce mama da ya shafi har gwiwar hannunsa ya ce kuma sannan an tambayi malik ibn anas dangane da yadda mutum zai ce mama yadda zai ce mama ya ce mutum zai yi ce mama ne ya shafi har gwiwar hannunsa sannan kuma zai fi kasa ne so biyu bugo na farko da bugo na biyu ban ce maka ba da hadisai wanda suka ce a yi bugo biyu amma duk hadisin da ya ce a yi bugo biyu hadisi ne da ishi duk hadisin da ya ce a yi bugo biyu a shafi kasa so biyu kafin a yi ce mana sa'alan annahu hadisin bai duk hadisin da ya ce a shafa zuwa zuwa hannu bai inganta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لكن أنت تجيب بخاري كذلك دوب حديث عمار ابن ياسر بقولا za ka samu duk hadisin da suka inganta sun tsaya ne a daidai wayar kuma bugu ɗaya ake wa kasa ba biyu ba ka duba bukari ka duba muslim ka ingantattun hadisi amma duk wanda ya kara haka bai yi da haka ma bakar zai ya tashi cikin littafin ma la yake fihi hadisi sai jiro waɗannan al'amuran da ake cikin jami'a wanda na faɗa muku cewa babu hadisi a kansu wannan kuma takarda ta karshe wata jawar Allah ke ta rubuto irin wannan takardun suna da yawa da maza da mata duk sun rubuto suna cewa dan Allah ka daina damuwa dangane da wanda suke zagin ka ko suke faɗin bakar magana ko kaza kaza kaza kaza da yin godiya da addu'a ta gari na gode Allah ta karanta na karanta wannan guda ɗaya ne a madadin sauran dukansu kowa Allah ta kama su da alheri duka ga kyakkyawan niyyar za mu tafi suratul hujurat suratul hujurat ita ce jerin sura ta 49 a cikin jerin surorin alqur'ani kuma tana kunshe da ayoyi goma sha takwas sura ce wanda take madaniya bi ma'ana an saukar da ita bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zuwa Madina waɗansu malamai na kiranta ta suna suratul akhlaq sura da ta shafi bayanai dangane da dabi'u na dabi'u da alayya ta gari ladabin zaman tare da ake bukata ya wakana tsakanin al'ummar musulmi da junansu bayan kare da tsakima da kimfada dangane da ladabin da ake so ya wakana tsakanin mu da ubangijin mu tsakanin mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma bi Allah madaukakin sarki kike a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم بعد بسم الله التي يا أيها الذين آمنوا يا أن تقي إيماني لا تقدموا بين يدي الله ورسوله la tuqaddimu kar ku gabatar da aiki ko magana bai yaday Allah wa rasuli gaba da Allah gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Abdullahi dan Abbas yace ma'anarsa shine la tas'alu khilaf al-kitab wa sunnah kar ku aikata wani abu kishiyar alqur'ani kishiyar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa taqulla ku tsare dokokin Allah wajen abin da aka ce ku wadan abin da aka ce ku bai ku yi kokarin bari inna Allah sami'un alim lalle Allah madaukaki sami'un mai ne sannan kuma alimun masani ne dangane da halayenku da al'amuran da kuke ciki يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون يا أيها الذين آمنوا يا وأن بسكي إيماني لا ترفعوا أصواتكم كدكم كدك مريوينكم fawqa sautin nabi sama da muryar manzon Allah sallallahu wato ladabin zama da manzon Allah sai da mulkin Allah tabbata gare shi da yadda Allah ya dora sahabbai a kai shi idan suna magana yayin da manzon Allah ke magana kar su yi magana sama da muryarsa za su yi ne kasa da muryarsa sallallahu alaihi na biyu wala tajharu lahu bil qawl kar ku bayyana wa manzon Allah sallallahu alaihi wa zance ka sha'ari ba'dikum li ba'd kamar yadda sashin ku ke bayyana masashi zance wannan yayi daidai da fadin Allah ta'ala la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'd kada ku mai da kiran da kuke wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam irin kiran da kuke wa junanku irin yadda za ka ce ya Abubakar ya Umar ya Usman ya Ali ya Zaid ya Salih to kar ku ce ya Muhammad kada su ne yake kiran da kuke masa irin kiran da kuke wa junan ku dan ba za ku ce da shi ya Muhammad ba sai dai ku ce ya Rasulullah ya Nabiyallah ya Abul Qasim irin abin da ya kamata a kirayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi shine la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ibadikum ba'da shine ma'anar wa la tajharu lahu bil qawl kar ku bayyana maka da zance lokacin da kuke magana ka jahari ba'dukum li ba'din kamar da kuke bayyana mu junan ku sannan kuma ayat na daukar ma'anar la tajharu lahu bil qawli ka jahari ba'dikum li ba'd kar ku bayyana masa murya irin yadda kuke bayyana wa junanku kar ku bayyana zance a gare shi irin yadda kuke bayyana wa junanku sai ya zanto ayar gaba daya ta ana al'amura guda biyu ne wato na farko kada mu tsaga murya sama da muryarka na biyu kar mu bayyana daidai da bayyana wata sai abu na uku shine zamu yi in za mu yi zance mu kasa da sautin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko wala tajharu mu bil qawli kada ku bayyana musu zance ka jahar ta bi sun ba kamar yadda sashin su ke bayyana wa sashi zance an ta bata amalukum dan jin tsoron kada ayyukan ku su lalace wa antum la tashurun alhali ku ba ku sani ma'ana ka iya wani abin da zai rufe aikin ka ba tare da ka ba hadisi ya tabbata daga cikin sahih bukhari daga abdullah ibn abi mulaika yake cewa abdullah ibn zubayr yake cewa ya bani labarin cewa kada al-khayran an yahlika abu bakr wa umar kun mutanen nan guda biyu saura kiris da sun halaka saura kiris da sun fada ramin kasa wato shine sayyidina abubakar da kuma umar bin khattab abin da ya faru shine wata kabila daga cikin kabilun larabawa banu tamim suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin su koma ƙauyen su manzon Allah na son ya nada musu shugaba a cikin su sai sai na Abu Bakar ke cewa amirul ma'amir ma'abad ibn Habib ka suka nada musu wato ma'abad ya zanto shi ne shugaban su shi kuma Umar dan Khattab yake a'a a nada al-qaqa ya zanto shi ne shugaban su an gane ko to cikin waɗannan mutane guda biyu da suka yi rikici abubakar yake wane sai yana umar yake wane sai yana abubakar yake da umar ba abinda kake nufi sai dan ka saba mai yasa ka kawo wannan kawai umar dan ka sabi ɗaga murya yake wallahi ba na nufin saba maka wannan azumi da suke suke yi jariya a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya saukar da wannan aya ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawl ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tashkurun ma'ana sai Abu Bakar da kace a nada wato ainihin alqaqa ibn ma'bad kadai yi karka ce komai kai kuma Umar dan Khattab da kace a nada al-Aqra ibn Habib kai ma kai rukuna gaban manzon Allah kar wanda yake wani abu sai ba manzon Allah ya yi an gane ku la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawl kajari ba'dukum li ba'd an tabata amalukum wa antum la tash'urun to wannan ayoyi da wannan din da ta farko duk suna da alaka da juna da haka a wata fassarar ko wani kullu da tafsirin bayan sun kawo ayar farko su kawo wannan hadisin da na ambata waɗansu kuma bayan sun kawo ta jirgi sai su kawo ka waɗansu kuma suna haɗa hanyoyin guda biyu sai su kawo hadisin karkashin su to duka dai da waɗanda suka ware da waɗanda suka raba shi hadisin yana da alaƙa da saukar aya domin abin da kowannen su yi yunkurin yi tsakanin abubakar da umar na cewa a naɗa ware ya zanto kamar ci gaba ne kafin Allah ya ce kafin manzan Allah ya ce da haka kake la tuqaddimu bayna yadayi أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون sannan wani hadisin daban wanda shi ma imamul bukhari da imam muslim sun ruwaito shi ne hadisin anas bin malik lokacin da ita wannan aya ta sauka mun ji cewa abubakar da umar suka yi kaza ta sauka to bayan saukar ka sai wani sahabi cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya yi da babban sauki ba da niyya ba idan ya zo gaban manzon Allah sai ya ban sauki saboda haka ta sai lokacin da wannan aya ta sauka sai ya zauna a cikin gidansa ya daina fita shi ne sabu ibn kai ibn kanna ya zauna cikin gida baya fita ko ina kwana biyu sai manzon Allah tambaye bari. yaya kwana biyu ban ga sabu ibn kai ba sai sa'ad bin mu'az yace Wannan makoci na ne ban ji labarin cewa yana da wata cuta ba ina tsammanin lafiya yace amma zan je in binciko labarin sai dai gidan sai ya sallama sai ya same shi a zaune ya yi kagumi ya haka kai da gwiwa ya san da kai kasa ya yi shiru yake sabin mai kare ita ba ta ga abin da Allah ya saukar ba la tarfa wa aswara kun fawqa sawtin nabi wa la taj'alu lahu bil qawli zuwa karkan aya an ta bata amalukum an tudakkiru ni kan da ban murya gare ni ba na yanzu da na ce wannan da Allah dukkan aiki na duniya ya yi domin in ne sauki ba zai iya sauki kasa da sauki sai abin mu'awaz ya dawo ya dawo ya dawo ya abin da sabit ke ciki sai manzon Allah ya ce ka je ka ce da baya ciki in wuce shi kan yana cikin yan aljanna sai sa abin mu'awaz ya je garga a guje ji ce masa albushirin ka manzon Allah ya ce ka zo majalisi ba komai kai kana cikin yan aljanna to abin da wannan ke nuna mana ladabin sahabbai game da manzon tsira Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato ka ga ba ta gangan ba ma ya daga muryar amma ganin ke idan ya haka ya yi laifi kuma gani ke idan ya haka hakan zai iya bayuwa zuwa ga rushewar ayyukan to sai Allah innal ladina yahubbuna aqwa lokacin da suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa waɗanda Allah ya tace zuciyarsu in tahana Allah qulubahum ko ka ce Allah ya zaɓi zuciyarsu ko Allah ya tace ya fitar da dattin da ke cikin zuciyarsu domin shi ne imtihan wato fitar da dattin da ke cikin abu littaqwa domin taqwa ta samu gurbin zaba cikin zuciyarsu lahum maghfiratun wa ajrun azim irin wannan suna da lada suna da kuma wato gafara ta musamman daga wurin ubangiji su suna kuma da lada mai girma dai daga wurin ubangiji su ya tabbata a cikin sahih bukhari din bayan saukar waɗancan ayoyi guda biyu na farko wanda muka ce sanadiyyar saukar su ne abin da ya faru tsakanin Abubakar da Umar lokacin da ayoyi suka sauka suka bayyana cewa a rinka sassauta murya gaban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga nan gurin lokacin da duk Umar ya zo yana da gana da manzon Allah sai ya rinka yi kamar haka har sai manzon Allah sai ya kace yace ai kaza kaza sai Rasulullah yace in wani kace ne to wallahi ina nufin kaza da sai ba na yana tun tsoron ya dauki daidai sai manzon Allah ko ya murya sama da muryar manzon Allah ba yanda za a yi magana hatta ya tafahimahu annabi sallallahu alaihi wasallam har sai manzon Allah ya nemi karin bayani wani kace ne ban ji mai kace ka wannan hadisi kuma ya tabbata cikin hakim cikin musaddiqul hakim na Abu Abdullah mai saburi yake cewa lokacin da wannan aya ta sauka sai na Abu Bakar sai zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallazi anzala alaykal kitab la tukallimuka ba'da al-yawm illa ka yace na rantsa da wanda ya saukar da littafi akan ka daga yau ba zan ƙara yin zance da kai ba sai dai ya zama kamar raka abubakar ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duka wannan abin da ke nuna wa gaskiyar waɗannan sahabbai guda biyu da kuma falalar irin yadda ga abin da suke kafin saukar aya bayan ayar ta da kuma sun fi kowa gaggawar yin aiki ga irin alwashin da abubakar ya ci gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga irin yadda kuma manzon Khattab ya kasance baya iya daga murya din har sai manzon Allah ya nuna karin bayani wajen sa to shi ne ke cewa innal ladina yuqduna aswatahum inda rasulillah lalle wadanda suke sassauta muryoyin su yayin da suke magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ulaika alladhina amtahana Allahu qulubahum litaqwa irin wadannan su ne wadanda ubangiji ta'ala ya zaɓi zukatan su dan takawa ta samu gurin zama lahum maghfiratun suna da gafara ta musamman wa azrun azim da kuma lada mai girma dan haka ko da yau bayan kaurar ga Allah sallallahu alaihi wa sallam, lokacin da duk Allah ya kai ka Madina sai dai ziyara kabarin sa ba a bukatun daga murya a wajen domin yadda a gaban sa inda yana da sa'a sun da murya to haka ba a bukatun daga sauti a wajen kabarin Ya yi da kaje sai mu sallama assalamu alayka ya rasulullah ba wai sai ka yi da karfi ba ka dan din da sai ka furta din nan ubangiji zai fitar maka cewa wani ya yi sallama kuma nan take Allah sai ya mayar da ransa kuma yake da cewa alaikum salam kamar yadda hadisi din ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina son bayanin wannan ya riga ba da biya lokacin da kake magana kan umara to sai dai wani bawan Allah yake cewa cikin duk bayanin da kai game da umara ka zan ta da kai magana kan ruwan zanzan ba ba magana ruwan zanzan ne to a fada wa masu umara a fada wa al'azai Allah kai su lafiya da sha ruwan zanzan lafiya kuma su ɗauko su taho da shi gida ruwan zanzan manzan Allah ya tsaye na bakalalarsa ya nuna cewa ma'u zamzama ne ba shuri ba ruwan zanzan ya danganta da niyyar da ta sha lokacin da ta kai dan ka ga da niyyar magance maka ulsa ubangiji da ala na iya ansa bukatar ka ya magance maka ulsa in ka tashi da niyyar magance maka zazzabi ubangiji da ala na iya ansa bukatar ka ya magance maka ma'u zamzama ne ma shuri ba ya danganta niyyar da da haka idan ka je ya kamata lallai ka rubuci wannan zamani wajen son ruwan zanzan a cikin masallacin makka duk ruwan da ka gani a cikin makaranta ko wata kula an ajiye za ka sha in dai a masallacin ba ne ka tabbatar ruwan zanzan haka a masallacin manzon Allah da ke Madina duk ruwan da gani a cikin kula an ajiye da yan kananan kokuna ana sha ka tabbatar ruwan zanzan ne hukumar Saudiya ta wannan hatta masallacin Quba da ke Madina sai an sai ruwan zanzan an kawo cikin masallacin dan saboda sauƙawa alhazai waɗanda suka je kuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai sun kasance idan sun je aiki na ko umara ko wata ziyara ta kai makka suka yi wa juna da ruwan ganga ta ɗauko daga kan gudun su kawo gida wanda ke nuna kenan a ya halatta kai ma in ka je ka samu jarka ka ɗauko ka kawo ko da ke ruwa alhazan mu galibi idan ka je inda ake auna kaya na alhazan Najeriya sai ne daga tila tuma tuma an ɗauko gumama tsumma da gondo da silifar wani ma haka shinkafa wani ma da batirin mota wani ma da kafin ko na mota aka da abin amma shi kuma wajen alhazan wuce ko malaysia zai ga kowa da irin ke kan na hannu duniya ba zo zama ba sai kasuwar wato jarka ta ruwan zanzan din sauka ita ka san ne daga cikin wanda suke da ruwan zanzan su kawo shi gida da haka dai wannan shine ansar wannan dan wale wannan magana me kuma Allah ce innal ladina yunaduna هم لا يحكمون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم التي إن الذين ينادونك للي وأن تكي كلمك من وراء الحجرات تباين تاسنا ما تأينك zo daga bayan gida suna cewa ya Muhammad ukhruj ilayna haka idan sun zo suke kiran manzon Allah da irin wannan sauti Allah ce innal ladzina yunadu laka min wara'il hujurat lalle waɗanda suke kiran ka ta bayan dakunan matayenka ta bayan gidajen matayenka aksaruhum la yaqilun mafiya yawan su la yaqiluna ba ta hankaltar matsayinka ba su da fahimta game da babban matsayin da Allah ya baka na cewa ba a ka da irin wannan kira walau annahum sabaru inda ake za su yi hakuri ba sai sun kira ba hatta furuje ilaihim har ka fito da kanka zuwa gare su na kana da lahum to da hakan ya zan zanto shine mafi alheri a gare shi wallahu ghafurur rahim ubangiji ta'ala mai gafara ne sannan kuma ubangiji ta'ala mai jinkai ne wannan aya tana magana ne dangane da mazauna karkara waɗanda ubangiji ta ala ya bayyana halin su a cikin suratu at-tauba yace al-arabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdar an la ya'lamu hudud ma anzala Allahu ala rasulih wallahu alimun hakim ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليه دائرة الصوم والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم أبين آية تجي سوى الأعراب أشد كفرا mazauna karkara din nan su suka fi tsananin bijire su ne suka fi tsananin kafirce wa da'awar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a tattu kusa wa nifaqa kuma a cikin su ne aka fi samun yawan munafiki rashin ikhlasi wajen riko da addinin musulunci rashin ikhtilafi wajen biyayya ga manzon jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma wa ajdaru Allah ya alamu da ma anzala Allah ala rasul ko da waɗanda suka yi riko da musulunci din kuma a cikin su ne aka fi samun jahilai su ne mafiya cancantar Allah ya alamu da ma anzala Allah ala rasul rashin sanin rashin gane dokokin da Allah ya saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan aya haka ta turanta mazauna karkara da suka yi zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a nan gidan haka fi samun waɗanda suka fi cewa manzon Allah a nan aka fi samun masu munafunci waɗanda suka riko da musulunci kuma za ka samu jahilci ya ji gargaye su jahilci ya ya sanannaɗe su ba su da cikakkiyar masaniya ko kyakkyawar fahimta game da dokokin da aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da haka sai Allah ya kuka su biyu daga cikin su akwai waɗanda zakka ma in sun bayar yadda ta sai ana son su bashi sai da karfi za a karba to haka zakkan nan ma sai an tilasta gani kuke kamar kwashi ne dan Allah ya mutu amma kuma daga cikin su akwai waɗanda ake samu cewa in sun bayar da zakka ko sadaka suna rikar wannan a matsayin wani kyakkyawan aiki zai kusanta zuwa ga Allah to sai Allah ya ana inna aqurbatul lahu saboda wannan niyyar tasu Allah ya karbi siyarwar tasu ya karbi zakkar tasu a matsayin aiki da zai kusanta zuwa ga Allah ubangiji ma'ana dai ayar na nuna mana idan mun dauki wannan mun hada da wannan ya tafi zauna karkara su a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma irin wannan hali irin wannan yanayi shi ne kuma yake kasancewa a kowane zamani in dai mutum ya zanto yana zaman shi ne wai imamu shafi ke cewa in malami yana so ya shiga halin wa yoni yasu to je kawai ya zauna to domin je kawai ya zauna inda zai shekara da yana koyarwa baya bukatar muzakara ba ya bukatar sai ya yi nazari domin dan kankanin ilimi suke bukata ta ta yadda za su yi sallah ba bukatar sai ka zo ka kawo ikhtilafin ulama'i da wani sarfu da wani na'au da balaga da ka'idoji na usulul fiqh ba wanda zai fahimce ka sai dai kace ayi Allah wa ayi rasulahu ku bi Allah ku manzon ka yace to kaga ilimin ku ba zai shiga ba saboda mai ilimi yana ilimin sa na haƙaƙa shi gaba ne in yana samun kalubale in yana samun tambayoyi irin wanda za su sa sai ya fi gida ya fi bincike kafin ya zo faɗa in yana samun wani ya yi masa rashi a iya samun mai maka rashin ya fahimci ba daidai ba a iya samun ya fahimci daidai kai ne kike kan kuskure to wannan gogoro ma ya shi suke sa mutum ya ƙara gogewa a fage ilimi wanda a sauyi ko babu yadda za a samu wani an gane ka don saboda haka manzan Allah ko ya faɗa cikin wani hadisi yake cewa dukkan wanda yake zaman karkara ba tare da yana zuwa birni ne na ilimi ba to zuciyarsa ce ta daskare take kamar yadda dukkan wanda kowane kuleji ya gani ya yi dukkan wani zomo ya wuce ya bi shi a guji iki to sai ya zama da falalle kamar yadda dukkan wanda ya zanto malam kada kullum kana fada sarakuna ko kullum kana gamman hawa kan sarakuna kana sauri a yi hira da kai a saba Allah a saba manzon Allah ka yi cewa haramun ne yace to dukkan wanda ya zama malam kada sai an fitine cikin addinin sa ya sa aikin malami idan ya je fada ya ce Allah ya ce annabi ya ce sauran al'amura kuma sai aikin malami idan ya zama da masu mulki ya faɗakar da su amma in suka zama abokananka za su zauna ku ci tare ku sha tare ku yi hira tare ku sai an fitine su game da addinin ka idan ka fito kuke ganin sarki ya saba wa Allah kuma ba za ka yi ce masa ba haka ke rike mutum kana ganin wanda ke rike da gwamnati a hannunsa ya saba ma Allah kuma ka bi shi a kan ka'idoji guda uku din haka manzon Allah ya faɗa da haka kenan duk mutumin da yake son ya fahimci addini in ma Allah ya jarabe shi da zaman karkara ya duka samun wani lokaci da zai zo birni ya sati daya sati biyu ya koyi wani abu ya koma in ma aikin da'awa ya kai dan wurin ko kuma zama ya kai dan wurin in ba haka ba wuri da dake akwai karancin ilimi idan ko akwai karancin ilimi akwai karancin ma fahimtar addini to irin waɗannan mutane su ne wanda in sun shigo gari za su kirayi manzon Allah ba su san irin waɗannan ayoyin na lafiya wa da sun ba su nabi ba بس زي ما قلنا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله sai ya da kiranka ya Muhammad da babban murya ko ba da kofar gida ba in suna tsammanin yana ɗakin ma'aikata sai su koma daga baya ya sun ɗakin ma'aikata ya Muhammad ko kurmi ne in suna tsammanin yana ɗakin hafsa bayan ɗakin hafsa na je min wara in injilati ba daga kofar gida ba bayan ɗakin za su koma daga bayan gida suna kiran da babban murya sai Allah ke lallashin manzon Allah cewa aksarhum la yaqilun mafiya yawan su ba sa hankaltar matsayinka mafiya yawan su ba sa hankaltar hukunce hukunce na addinin musulunci wannan na ya ashirin din ka fassara ta da fadin Allah a kan cikin surat tauba wa ajdaru an la yanabu da ma anzalallahu ala rasul wannan ita ce ma'anar da za ta fassara maka yau an gane ko walau annahum sabaru inda ake za su yi hakuri ta kasar da ilaihim har ka fito kai da kanka zuwa gare su da kana sayar lahum wato da hakan ya zama alheri a gare wato wannan bayani ita na yi ne saboda waɗansu daga cikin mabiya ta karfe shi'a suna saba hujja da ara irin wannan wajen aikata sabon manzon Allah sai su ce me za ka ce wani sahabbai suna da wani matsayi gashi Allah da kanki yake cewa da la dina sun manta da cewa ba dukkan sahabbai ne ke da wannan sufar ba a'a sahabban ma ba na cikin gari ba innal ladina yunadunaka min wara'i hijra waɗanda suke zuwa daga ƙauye suna kiran manzon Allah daga bayan gida su ne Allah ke cewa aksarhum la yaqilu wannan ko in mun dauka aksarhum la yaqilu lalle haka ne domin daga cikin kuma akwai wanda ya zo dan ibdi ga dan musulunci daga cikin su akwai munafikai waɗanda ba musulmi bane kamar yadda kirkin so ba ta da bayani a jaddu kufran wa nifaqan amma daga cikin su akwai waɗanda masu ilimi ne amma sun yi abin bisa da kuskure waɗanda aya take wa ajmir Allah ya lamu da ma anzalallahu ala rasulih to irin wannan ko da an zarge su da rashin hankali an ce la yaqina ba ana nufin ba su da hankali irin hankalin da da shine ake bambance tsakanin wani da mahaukaci ba a'a la a ahkaman lahi ba sa hankaltar hukunce hukunce da dokokin Allah saboda sai aya ta sauka su ba za su ji labarin saukar ta biki da sai in sun zo ranar juma'a sallar juma'a a yi sati ana aiki ne da an tsere musu da mako guda ana aiki da ayar wasu sabi ba kuma ga shi ko da daidai da juya alƙibla da aka lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana maka yana kallon da maqdis yake yin sallah haka bayan ya zo madina sai da ya wata goma sha shida masjidul aqsa yake kallo ita ce alqiblarsa daga baya sai Allah madaukakin sarki ya juye ta alqiblarsa ya rika kallon dakin Ka'aba kada mun raka kalluba wajhika fis samai فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد haram da wannan aya ta sauka tun azhar ta sauka sabis da azab da la'asar da magariba da ijai duk sun daina kallon bayan maka da suna sallah suna kallon ka'aba suna sallah amma mutanen da ke unguwar ku ba a bayan garin madina ku su sani da har sallah asbahi su bayan maka da suka kallon suna sallah kaji ka sun da madina ma ke kaga a cikin Allah ya da mu da ma'azin Allah wa da gwargwadon nisan kauyen gwargwadon yadda za su jahilci addini gwargwadon kusantar kauyen su da madina gwargwadon yadda za su san addini da haka ba a ce askarhum laya yaqulun ba ta nufin aibata ko zarata yan birni in cikin garin madina wanda suke tare da manzon Allah ba ta nufin aibata ana aibata imma waɗanda suke munafikai masu imanin baka da masu ba munafikai ba masu ba musulmi ba ne ba imma kuma waɗanda ke su ma wato musulmai ne amma ba su da wadatar ilimi sai ya zanto aikata ta ake ta fuskar rashin ilimi ba ta fuskar rashin imani ko rashin hankali ina fatan wannan ya wayo to sai Allah ce ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير عليكم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم حديث يا تبتا ابن مسلم الإمام أحمد بن حنبل wanda a karɓo shi daga Anas ɗan Malik Allah ya kare ta a gare shi da ake kira Al-Harith ibn al ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya musulunta da ya musulunta ya ɗauki wani lokaci yana koyar dokoki na addinin musulunci manzan Allah sanar da shi hukunce hukunce na kalmar shahada da bayanin kalmar manzo Allah sanar da shi hukunce hukuncen sallah da kuma bayanin ta lokacin da ya kasa komawa sai sai da manzon Allah a garin mu kan akwai manoma akwai makiyaya akwai yan kasuwa akwai masu kuɗi ina son lokaci kaza idan yayi a tura da manzo na musamman wanda zai karɓo zakar dukiyoyin ba a kawo dan karaba ga wasu suka cancanta suka yi wani alƙawari da manzo Allah ya tafi gani da ya je garin su lokacin tara zakka ya yi da kansa ya tara zakkar mutanen sa ya ajiye yana tunan dan ake ya zo yau ya zo gobe ya zo jibi ba dan ake zo sai ki ko manzo Allah ya tafi da mu ne sai ya zaɓi zaɓaɓɓun mutanen da ya kira zuwa ga addinin musulunci suka a hannunsa ya zaɓe su cewa ku zo mu je mu ji a wajen manzon Allah ko mun yi wani laifi ne da mutum ba suka gano dukiyar su suka tafi da ita to a ji abin da ya faru shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura wali ibn uqba ibn abi mu'ayy cewa ya je ya karɓo zakar waɗannan bayan Allah da ya fito daga bayan garin Madina ya fi zuwa wajen su sai ke kan yariya na cikin zuciyarsa cewa in yaji za su tafi amma da ya zo ya faɗa manzo Allah gaskiyar abu sai ya zo ya ce da manzo Allah ai na ji sun hada ni zakar da ma dai magana sai yi su rikici da aka faɗa wa manzon Allah sun hada zakka kaga sun karya ɗaya daga cikin rukunan addinin musulunci kuma sun yi kokarin kace da kada manzo Allah sai manzo Allah ya nada rindan da yake cewa a je a yake su kuma musulmi ga sun taho rindunar yakin da manzo Allah ya tura ta kusa daga cikin garin Madina kenan sai suka yi katibi da wannan bawan Allah al-Harith ibn Abi Dirar al-Khuzai shi da mutanansa suka ce ah, ya ina da ka yake Madina mana ku ina za ku ce garin ka za mu da mun da mun yake ka ga an ce maka wani ya je manzo Allah ya tura shi sai ya karbo zakka ka kore shi ka ga na kashi shi yace wallahi tallahi kullai ganin sa ma bai sai suka juya suka je suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka faɗa maka kafin manzon Allah ya yi hukunci sai Allah ya ayyuhal ladina amanu ya waɗanda suka yi imani in da ja'akum fasiqun bi nabain idan fasiki ya kawo muku wani labari fa bayyana fi ku nemi bayani at-tabayyun ila talabul bayan talabu ma'rifati haqiqati shay kokarin gane haqiqanin al'amari labarin da ya kawo gaske ne ko ba gaske bane ba a wata kira'a in da ja'akum fasiqun bi nabain fa tasabbat wa tuqisa sabbi a tasabbut shine sanin gaskiyar da bin diddigin al'amari har ka gane cewa gaske ne ko ba gaske bane ba ina fata an fahimta ba ka bayyana ku nemi bayani an tusibu qauman bi jahala dan jin tsoron kar ku aukawa mutane bisa ga jahil ku je ku bar musu ku yaƙe ku karkace su ku riba ce dukiyoyin su fa tusbihu ala ma fa'altum nadimin sai ku waye gari na masu nadama daga baya akan abin da kuka aikata in kun gane cewa kun ɗauki mataki ne bisa kuri wa alamu ku sani cewa annabi kuma rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana tare da ku law yutiikum fi kathirin min al-amr la'anisu inda manzon Allah zai muku biyayya cikin mafiya a cikin da daga al'amurra da kuke kawo masa da labarai da kuke bashi, shi inda ake manzon Allah zai bi su akai la'anisu wallahi da kun halaka da kun halaka an gane ku walakin Allah habbaba ilaykum al-iman sai dai ubangiji ta'ala ya saunatar da imani a cikin zakatun hadisi ya tabbata cikin turmizi sa'ad ibn abi waqqas yake cewa wannan ba manzon Allah ne ake masa wahayi gashi a tsakaninku kuma zarata ga babban sahabbai ke tare da shi amma Allah ke cewa da manzon Allah ya fi tasu da sun halaka gaba ɗaya su karan to ina da ku yau yake faɗa wa ta ga suke suke zamani da jiwon da su za su cikin sahabi yake ina da ku yau to in ya zanto sa bin abu ya ka ko wani cikin sahabi ya daɗa da su tabi ai wannan magana to ina da mu yau idan aka ce za a bi shawarar ka za a bi shawara za a tuntube ka za a tuntube shi kan wani lamari na addini ba tare da an koma zuwa ga Qur'ani ko hadisi ba in dai shawara ka ce ko shawara ka daga sun ta mahalar gaba a ce sai dai koma zuwa ga abin da Allah yake zuwa ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga Allah ce law yusibukum fi kathirin min al-amlani yace sahabbai inda manzon Allah na yi muku da'a a cikin al'amura masu yawa to la'anikum da kun wahala ma'ana da kun halaka an ga shi ne da Allah ta'ala wa law ittaba al-haqqa hawa'ahum la fasadat as-samawati wal ardu man fihin bal atainahum bi dhikrihim fahum an dhikrihim muridun Allah ke cewa inda gaskiya za ta bayyana son zuciyar mutane a ce suka so a mai shi kuma Qur'ani ya sauka a kansa da gaba duniya ba ta lalace to amma Qur'ani na sauka ne zai saba son zuciya wa'ayin manzon Allah na hadisi yana zuwa ne zai saba mu zuciya ya saba mu son zuciya saboda shi manzon Allah din kansa dan haka ne ma aka ce wa ma yaqiqu an al-hawa in huwa illa wahyun yuha an gane ko walakin Allah habbaba ilaykum al dan ne ubangiji da ala imani zuwa gare ku ko mun ne ya zata imani ina jin kauna wurin ku kuma da komai an gane ko wa zayyana ku fi qulubikum kuma ya kawata ta a cikin zukatanku wa karraha ilaykum al-kufra kuma ubangiji ya mai da kafirci ya zama abin ki gare ku wal تكون da kuma تكون wal isyan da kuma sauran ayyukan da ulaika humul rashidun irin waɗanda Allah ya wa wannan baiwa sai da yasan imani ya zama abin kauna a wurin kafin kafirci ya zanto abin ki irin waɗanda aka kawo da imani a cikin zukatansu aka mai da fasikanci da ayyukan sako ya zanto shine a cikin su ulaika irin waɗannan humul rashidun wato su ne waɗanda suke shiryayyu su ne waɗanda suke kimtsatsu kuma wannan shiriyar suka samu kansu a ciki fadlan min Allah Allah ta musamman daga wajen Allah ya zabe su da imani ya zabe su musulunci wa kuma ni'ima ce da ubangiji ta ala ni'ima ta musulunci ni'ima ta imani wallahu alimun hakim ubangiji ta ala shine alim masani sannan kuma shine hakim mai hikima cikin al'amuransa sanar da manzon Allah nan gaba ko da wani ya baka bayani karfe gaggawar karɓan bayanin matukar mutumin ba su ne har sai ka guji digi da in ba haka ba da sai da duka auka wa mutane ga yake su ba tare da suna da aikin da za a yake ba tare da sun yi laifin da za a yake su to amma cikin rahamar Allah sai ya kasance waɗannan mutane sun taho har sai da suka zo madina da kansu suka zo ubangiji da ana ya kaddara saukar waɗannan ayoyi ga su ga wanda ya musu karya din ga ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na abinda wannan aya take nunawa su in ya kawo labari ba a gaskata amma idan mutum ba san shi da fasikanci ba adali ne in ya kawo labari za a karba dan kar wani ya mai ta wannan aya cewa duk wanda ya kawo labari kawai ya zama fasiki ba na ba za su kawo ba kenan dan galibi dan suna kafa hujjar ita in wani zo ce wani ya ce kaza in na karɓa ne aikin da ya da Allah ce in za kun su kun da bai ka bai mutum ce to shi wani kana nufin fasiki ne ai ba kowa ba in iya kawo labari a cikin abin digi sai ba da haka malamai suke kafa hujja da wannan aya ta daga cewa a ke khabar luwadi al'adul hujja mutum guda daya wanda yake adali ta ko labarin su hujja tunda Allah ce in fasiki ya kawo a gudun digi wannan ya nuna in adali ya kawo ba kar a bi za ka sani kai an gane ku dan haka Abdullahi da Umar ke cewa mutane sun fito ne sun gano mata na ramada wannan ya leka bai gan shi ba wannan ya leka ban gan shi ba wannan ya leka bai gan shi ba duk ba ba wannan ya gani sai dai eh, eh. da shi sai dai na labarta manzo Allah nake da ga wata manzo Allah sai ga ne yake sai manzo Allah ba ke leka a baki a shi wanda yanzu idan adadi guda sai kawo labari ana ana da kawo rubun kai ba inda a ce kowane mutum da ya kawo labari za a yi da manzo Allah ya rubuta maganar Abdullahi da Umar ba duk madina gaba ɗaya ji zo ta amma aka yi ta da ganin ta aka ɗauka a lokacin wanda yake karɓar da ɗin shine manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam an gane ku dai na biyu kuma har yanzu ne ka sake komawa gani da matsalolin da yake a za su iya kawo maka za su iya cewa to a can in ka ce kaza a nan ne za ka ce ga shi kai da kanka ka tabbatar da hadisi cikin musulun da imamu Ahmad ibn Hanbal cewa wani ibn Uqba ga irin abin da yake kuma ga aya ta ka ta nuna shi ke ne me za ka ce game da shi a nan sai ka ce amsar da zan baka wani ibn hukuba na ya sayi da Allah ya nasanta cikin alquran cewa fasiki ne ko muka duba cikin wannan nasi na hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh, ya aikata laifin da ake tuhuma da shi na yi cewa yi wannan amma saura da ni ya dawo a san haka bai tuba ba Allah ya yi masa ko bai yi masa ba manzan Allah ya roƙa muku gafara ko bai roƙa muku gafara ba to annan ne kuma sun mu mai da cikin surtu Muhammad Allah ji da manzon sa ta'alan annahu la ilaha illa Allah wa tadbinu dhanbika wal mu'minina wal mu'minat ka sani cewa Allah shi kadai da abin bauta sannan ka roƙawa zunubanka da kai ka roƙi gafaran ubangiji game da su sannan mummune maza ka roƙa musu gafara mummune maza ka roƙa musu gafara shin wani da ke hukuma yana cikin mummune maza din ko ba shi da kuma sai Allah ce laqad taba Allahu 'ala an-nabi wal muhajirin wal ansar alladhina tabauhu fi sa'ati al-usr min ba'di ma kana yajibu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alayhim innahu bihim ra'ufur rahim Allah ya karbi tuban al-muhajirun ya karbi tuban al-ansar sahabbai din da manzon Allah gaba ɗaya an ce an karbi tuban su an yafe musu inda gobe kuma ra'ufur rahim Allah mai jin kai ne game da su to walid na cikin su ko baya cikin su sannan aikin sa na sahabbansa da yi kasance wata sahabi cikin sahabban manzon Allah da kalmar shahadan da yake dauke da ita da ƙaryar wannan guda ɗaya da ya cikin tarihi in ma ya yi in ya yi uku da ƙaryar ta da za ka ɗauki wannan kisa ko wannan hujja ka zaki sahabban manzon Allah sallallahu alaihi kuma kaddara walid guda ɗaya an ji walid yi wannan menene na hujjar kuma kuma na zakin Abubakar ko Umar wanda ba shi ne ya kare ko sauran sahabban da ba su ne suke ba shi kanki wanda ya yi annabi ya musu istighfari tun da yana cikin mummuni da aka ce annabi ya musu istighfari shi kansa wanda yayi yana cikin sahabbai da aka ce an gafarta musu kuma ko da an cikin wannan ayat ka lura an nuna an nuna an nuna akwai alama da ke nuna ya fi domin an ce ya ayyuhan ayyuhal ladina amanu in ja'akum kun bi nabain fatabayyanu lalle yana cikin wannan kira na faɗin ya ayyuhan ayyuhal ladina amanu na. in ja'akum fasiqun bi naba'in bayyana? in fasiki ya zo da labari ko kare ta kida ta aiwata ta abin da yi ba za a yi ba sannan ko ba za a yi ba ba za a kare ba ka kafiri da in kafiri ka labari za ka kaga ba za a abin nan bakin saboda ka waɗannan da duk ya kamata mu kalla sannan a ciki kuma aka nuna a ce fasikanci daban kafirci daban in ya yi aikin da za a ce masa fasiki ba ya nuna cewa ya tabbata domin ubangiji ta ala ya ce وكرر إليكم الكفر والفسوق al-kufur da al-fusuq da al-isyan kuma abinda Allah ya haramta yi sai ka ko kai ka ci ba kai ba sannan kuma wato ainihin al-isyan kuma kamar an ce wato al-fusuq abinda aka wajabta abinda aka haramta kai al-isyan kuma abinda aka wajabta kiki an gane ko abinda aka wajabta aka ce yi kaza sai kasance ka ki abu to sai zanto wannan shi na al-isyan wadanda kuma suka akkata shi wato al-fusuq sai so an wajabta a an ce yi kaza sai kiki al-isyan an haramta an ce karfe kuma sai kaje kai dan sun kafa hujja da cewa wasa adamu rabbahu bagawa wato kaga annabi adam amana shi ne shi shi shi aka ce aka ka ga wannan isyan ina fara gumma yi wannan a take da wannan ya nuna mana fasikanci laifi ne amma yana kafa da kafirci ba ni za a mutum ya yi da fasikanci ta ya kafirta har yanzu ya koma kenan babu wata hujja da shi a za su makalkale da ita a nan gurin wajen cewa wato ainihin sabon manzon Allah wato mutane ne wanda yake ba na ba ubangiji ke fadlan min Allah wa ni'ma fadlan ta ubangiji daga gare shi sannan kuma ni'ma ce wallahu alimun hakim Allah masani da sannan mai kira ba ta sau wannan gafur rahim ba to wannan gafur rahim ubangiji ta ala gafur ne sannan kuma rahim ma'ana dukkan wannan hujja sai kan cewa ko da abin da suke na baya da aka ce aktaruhum la ya ka dauke shi a matsayin laifi wanda eh laifin ne karanta ladabi ga manzon Allah rashin yin ladabi ga laifi وأمات الجنة ولو أنهم صبروا هكذا تربي العلم وكان خيرا لهم تقول لك والله غفور رحيم معنى أبي في كيف تبرك من سني أنجاز وكان في أنبياء هذا الشيء لا أحد يكفيه إلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما وإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون الله سوى إن من المؤمنين تقتلوا إذا أنهم تواضع غدا بيوتكم من مني اقتتلوا waɗanda suka yi yaƙi da juna suka yaƙi juna fa aslihu bainahuma to ko waɗanda ba ku cikin yaƙi ku sa ku sulhun ta tsakani ku sasan ta tsakani fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra idan sai daga cikin tawadar bayan sun yi musu sulhu sai sai ta zalunci ya uwarta to fa qatilul lati tabghi ku taru gaba daya ku yaƙi ita kungiyar da ta yi ta'addanci kan yarwarta bayan an yi sulhu hatta tafiya ila amrillah sai ta dawo zuwa ga al'amarin Allah har sai ta dawo zuwa ga umarnin da Allah madaukakin sarki fa in fa'at idan an ta sa'a ta dawo kan daidai fa aslihu bainahuma bil adl to sai ku sulhu a tsakanin su ta hanyar yin adal wanda yake mai gaskiya ka tabbatar masa da gaskiyarsa wanda yake mai ƙarya ka tabbatar da ƙaryarsa ko kuskuren sa gare Allah ce wa aqsitu kuma ku yi adal kar ku yi tare da sulhu tsakanin masu hukuma guda biyu mutum ne da mutum ko mace da mace ko mace da namiji ko waɗansu jama'a da wasu jama'a wata tawaga da wata tawaga wata kungiya da wata kungiya lokacin da duk suka zo suna husuma in kun zo yin zo tsakanin ku yi adalci kar ku nuna wani namu ne za mu goyi bayan kar ku nuna wani ba namu bane kuma za mu juya maka baya wa aqsidu ku yi adalci inna allaha yuhibbu almuqsitin lalle ubangiji ta'ala yana son masu adalci Allah innamal mu'minuna ikhwa sannan dai kadai mummunai yan uwan juna ne fa aslihu bayna akawaykum ku yi sulhu a tsakanin yan ku guda biyu suna husuma da juna wattaqullaha la'allakum turhamun kuma ku tsare dokokin Allah ko A cikin ya tabbata cikin sahih muslim da hadisan malik Allah ta da dare wata rana waɗansu cikin sahabbai suka ce da manzon Allah me zai ana tafi ziyara ga Abdullahi bin Ubay bin Salul da yawa idan suka musu ziyara gida tunda mutum ne mai son girma ko wannan ya sa ake munafunci yayi ikhlas ka san wani na sa sai ai an jirki ai har nan wane yazo yanzu yanzu wane ta tashi daga nan kaje kai masa ziyara mai yiwa ko da shi ne shi ba a samu cikin mutanen sa wadansu manzo Allah ya ce haka ne aka ce dai manzo Allah ya ce a tsora wa jaki sun su sallallahu alaihi wasallam jaki manzo Allah ya yi jakin sa da bai suna tafi tare da shi da suka je daidai wajen Abdullahi ibn Ubay ibn Salul sai ya tsawa ga manzon Allah ya ce innaka anti laqad azani nakmu jimari idan ka bani waje da Allah warin jakin ka ya dame dan kankantar da manzon Allah wato ka wannan magana dan nuna da manzon Allah dan in ce gare shi sai wani cikin sahabbai ran sa ya kwashi cikin mutanen Madina yace kai aduwallah لإمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب من شريعة yace wallahi kaifin jakin da manzon Allah ya hau ya fi kaifin ka wani kike kan ka san ma zai to wannan fusata da wannan sahabi yayi sai ɗan fadar Abdullahi bin Zubair bin Sami sai da su shi ma ya fusata to jin da aka rinka husuma da juna cikin ɗan fadar ta ba ko wanda suke kuma musulmi ne amma tunda an fusata nasu su suka tsaya suna kwashi kariya waɗanda suka zo da manzon Allah su kuma suna kare wannan bawan Allah da ya yi ta bakari ga Abdullah bin Ubay bin Salul sai ya kasance ana ta dukan juna ana ta ba mu ta iska da tantar da dinu da kuma takalma da menene ana ta dukan juna sai Allah ya fitar da wannan aya wa in ta'i fasadu min al-mu'minin da suka lu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra فقاتل التي تبغي حتى تفيها الى امر الله وان طاعت فاصله بينهما بالعدل wa aqsidu inna Allah yuhibbul muqsitin hadisin yana cikin sahih muslim da haka sai ya kasance manzon Allah da sauran ragowar sahabban da suke cikin rigimar ba sai suka zanto masu sulhu tsakanin waɗannan guda biyu tsakanin mabiya Abdullahi bin Ubay bin Salul da mabiya wannan mutumin da ya kar musu da mutumin lokacin da ya karɓi bakar magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato wannan sai nuna mana a cikin aiki ne na kaba'ira kai amma dan mun yi juna ba a cewa mun daga cikin addinin musulunci dan mun yi faɗa da juna ba a cewa mun daga cikin addinin musulunci ko da an samu sai wani ya kashe wani wani ya kona dukiyar wani abin nan da ya yi kan dan uwansa ta'addan kaba'ira ana masa barazana da gidan wuta amma baya nuna cewa ya tabbata ya bar addinin musulunci kun mun sunan da kyau kar wani ya mai da martani da wannan akan wannan zance da fadin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa idan ka kalmu musliman bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fil nar Allah sai idan mutum guda biyu duka fuskanci juna da takubban su da wanda aka kashe da wanda ya kifar duk suna cikin wuta sai sahabbai suka ce hadal qatil mun yi da wannan mai kifar amma ba ma ba mu mutu shi wanda aka ce me ne sun da zai shiga wuta sai mu zalla ce na hadisi na ala da sahih domin shi kansa yana yin kake dan uwansa inda ya samu nasara da shi ne zai fara kashe wannan mugun nufin nasa shi ne zai kai wuta a ranar tashin kiyama da kara na da wani hadisin da manzo Allah ke cewa la tanzu ba'di kuffara yaqribu ba'dukum riqaba ba kar ka zama kafirai a bayana sai da tashin ku zai rinka kulle a tashi sai da waɗansu daga cikin ku za su rinka kake waɗansu ma'ana sai ya rika kamar kusan kai da ne kafirci ne to a gaskiya ansar da ake bayarwa game da wannan hadisai kasancewar annabi ya ce al-qatil wal maqtul bin nar baya ne da al-qatil din da al-maqtul din sun zama kafirai domin kamar yadda muka faɗa tun kwanaki cewa idan an tashi ranar tashin kiyama ana kasa mutane ne kake yan aljanna sun sa su ne masu imani waɗanda ayyukansu na gari duka da jari ayyukansu na barna wannan za a dauke su ne a sa su aljanna a karan farko babu su babu ka kashi na biyu kafirai waɗanda suka mutu ba imani za a dauke su ne tsanka a jefa cikin wuta kashi na tsakiya waɗanda suke khalaqu amalan salihan wa akhar sayyi'a irin wanda sun tudanya aiki na gari sannan kuma sun yi wani aiki mummuna da wannan da aka ce asallahu an yutuba alaihi inna allaha ghafurur rahim ana tsammanin Allah ya gafarta musu akwai babban tsari abin nufi a iya musu azaba da wuta amma ba za su dawo ba a cikin da karshe ba a cire su a cikin aljanna saboda fadar da ubangiji da haka dukkan wanda ya aiki na fasikanci ko da aikin an yi magana da wuta a ciki kar ka ɗauka cewa dan an ce aiki ka zamu yi zai shiga wuta wannan ya nuna ya zama kafi a'a wannan su ne mutum da ake kira mutum wayi wanda in Allah ya ga dama zai iya gafarta wa mutum saboda cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yakfir ma dun zalika bil mita idan ko Allah ya ga dama zai iya kamun kullu azaba to sai ba zai dawo mu cikin mutu ba kashi za a tsire shi a kai shi aljanna saboda imani idan muka fito wannan sai ka kanka ya waye ba za ka dawo ka kafa hujja da al-qatil wal madlul fil nar ko kuma la tarkubu ba'di kubbarin yaqribu ba'dukum riqaba ba'd domin ga shi Allah ce wa in ta'ifatan min al-mu'minina istaqalu ya tabbatar musu da abin da ake kira al-ihtikar sun karkace juna ko sun yi fada da juna ko sun doki juna amma bai kwace musu imani ba dai wa in ta'ika ta da sai min al-mu'minina bai ce min kuffar asbata alaihi al-kitab wa asbata alaihi ism al-iman ga imani da sai su amma ga ya juna wanda ke nuna ya san juna din ila laifi zai iya sani mutum ya shiga cikin wuta amma ba ya nuna cewa mutum ya kasa ina ba ta gumbin ce mu da kyau ko rinka kokarin karɓar abin da nake faɗi yau maganganu ne waɗanda suke na lungu sosai da ko da sun suka gabata a baya nan ne ta ba zai zama aiki ba saboda akwai masa'il da dama na addini in mutum bai sami abin da ake kira usul ba wanda zai gina a kansu sai ya samu kansa cikin kuskure da dama da ya ga damuwansa ya yi laifi ko ya aika kaba'ira ya fasa ta ta ga shi da cikin matsayin tawari kenan ko ya aikata wani abu sai ba za a yi ka gan shi da cikin mazhabin mu'tazilawa sai mutum ya halaka ba tare da ya sani ba an gane ko da haka Allah ce innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum ku sasun ta tsakanin ku da juna wattaqullaha la'allakum turhamun kuma ku tsoraci Allah ta'ala ko ajiban ku sai Allah ya ayyuhal ladina amanu la yasqar qaumun min qaumin 'asa أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا يتنابذوا بالألقاب بئس الإثم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون التي يا أيها الذين آمنوا يا وأن لسكي إيماني لا يكثر قوم من قومه كذا وأنتم جئت في إذ جليد وأنتم جئت asa an yakunu khairan minhum mai yiwa su waɗanda ake musu izgili din ake musu dariya ake musu ba aka ɗauke su ba da matsayi ba su kasance su ne mafiya alheri sama da masu izgilin sama da masu aikata su sama da masu musu goyi din wala nisa'un min nisa'i kada waɗansu mata su yi wa waɗansu mata dariya su yi musu izgili su yi musu tewa su aikata su asa an yakunna khairan minhun da yiwa waɗanda ake wa dariya din nan aka aibata su su zanto su ne ababen kauna a wurin Allah sama da waɗanda suke yi musu wato dai kar ka rena dan uwanka musulmi kada ki rena yar uwarki musulma kada ku rena yan uwanku musulmi ku maza haka su ma mata kar ku da yan uwanku mata yi ko da kuwa suna da karancin matsayi a cikin mujtama a cikin society mijinta ya zanto ba mai matsayi ba ta zanto tana tafiya da su ne ba ta san kana tafiya da akan ba tare yin NGL a Kaduna ko KDL ke kuma kina sa wani leshi da bunkasa da kafai ka da wani yaƙi mai tsada kada wannan ya sa ki wa wata girman kai ko dan kina matar wani sarki ko kina matar wani gwamna ko kwamishina kar wannan ya sa ki wa matar ka kallon rai kallon wulakai kallon hannun kaji me yiwa Allah ya fi kaunar shi haka kai ba dan kana da wani matsayi na sarauta na mulki da mukami da kuɗi da bunƙasa kada wannan ya sa ka rinka wa sauran mutane kallon rai mai yiwa wanda kare da ɗin nan ya fi ka matsayi a wajen Allah ta'ala wanda kake wa kallon hadarin kaji ɗin nan yana da babban matsayi a wajen Allah amma kai baka sani ba shi ne la yakar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhum da aka hadisi ya tabbata cikin bukhari manzo Allah ke cewa rubba aka azbar la aqsama ala Allah la abar yato da dama za a ga mutum kansa a takude ko ta da kansa bai samu sukunin yi ba gashi cikin kula saboda talau da wahalar rayuwa amma law aqsama ala Allah la abar da zai yi rantsuwa ya shi bashin rantsuwa sai Allah ya kubutar da rantsuwarsa inda zai rantsa ce wallahi ya za a yi ruwa sai ubangiji ya aiko girgije ko ya yi a yi na minti biyar dan kar wancan ta fara ta samar saboda matsayinsa wajen Allah amma ga shi ba kowa ba a wata riwaya wata ba bukari ba yake rubba ashi asa akbar madkurin bil abwab irin wanda ina in ya zo zai shiga wata kofa ko wani ofis da kai wani mai kike ne wa ko ma baya amma da zai rantsuwa sai Allah ya fitar da rantsuwa saboda matsayin sa a cikin mata ko yake rubba ka sai tun duniya are tun yawmal qiyama daga cikin masu takama da ado da ne ko wata atamfa mai tsada ko wani yaji mai alfarma ranar tashin kiyama za a tafi ta tsirara a ce karke ne mai karsuwar ki musulma ki kaunace ka ki ja ta kusa da ke karkare na dan uwanka musulmi ka kaunace shi ka ja ta kusa da kai amma a yau idan ka je wajen ɗaurin aure in maza suka taru sai ka zo wajen zaman mala'u da ba yanda za a yi wani mutum ya zo wurin zama ya ga nan tabarmar talakawa ne can tabarmar tuwa ne da wani ne ya kasance ya zama cikin talakawa yana ganin ne dan shi ya sha da shi ko na dabin zama manzon Allah sun alaihi ya koya mana cewa kuma yake na kaidar lokacin da zai zo wajen zama ya samu jama'a suna zaune karshen abin da ya samu karshen fili da ya samu ranar wuri a nan da ba ya ƙetarewa ya ƙetarewa ya matsa lamba har ya shiga kan gaba to kai ma musulmi haka yi kamata kai yan ka suna zaune gefen taron da aka bari ba kowa sai ka zauna idan sun karrama ka suka ce matso an matsa dan kala matsowa to sai ka matso idan wani ya tashi yace zo ka zauna kar ka zauna ya saba ka'idar gudun zama haka manzo Allah ce kar wanda ya tashi ya bayar da wurin ka dan wani zai zauna kai kuma in wani ya tashi ya ce a wurin da ka zauna ni na bar maka kai kuma kar ka dauka manzo Allah ya tafasa a dan bar maka kuma nassin Qur'ani ba ta tafassahu ya ayyuhal ladina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahu Allahu lakum wa idza qila idu fashidu yarfa Allahu alladina amanu minkum والذين utul ilma darajat wannan shine ladabin zaman tare duk wannan domin kar mu ga bambanci tsakanin mu da juna ga ta kusa mai azumi kirgo haramun haramun haramun wanda bai halatta ba mummuni bai halatta ba ke bai halatta har yau wa rubu yake fadli al wadi ganin kai kana da cikin ko akan wani haramun ne ganin ne ne mutane ne ganin kai ne matar wani kai ne wanda kaza mai mukami kaza mai matsayi kaza ki kaza ne ki kaza ne duk wannan ba zai miki amfani ba ranar tashin kiyama sai za ka fi suri fala an saba bainahum yawmaidin wa la yatasalun idan an yi duka cikin ta ba maganar dangantaka ba maganar san wani jikin wani ba maganar matar wani ba maganar kanin matar wani fala an saba bainahum yawmaidin wa la yatasalun faman sakata mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wanda suke ne ke nauyi saboda ayyukan alkhairi kaskantar da kai da to irin waɗannan su ne waɗanda za su samu al amma wa man kafar mawazinuhu ba da wannan fa ulaiikal ladina kafaru anfusahum fi jahannama khalidun Allah da kuke yi tsare mu da haka ake son mutum ya zanto mai kaskanta da kai banza Allah ce mai girman kai ba zai shiga aljanna ko da gargadan kwayar zarra na girman kai yana akwai a zuciyarka ba za ta shiga aljanna sai wani sahabi ce a'a muna so mu ga mun sanya riga mai kyau wando mai kyau takalmi mai kyau shin wannan ba cikin girman kai sai manzo Allah ce a ah, wannan ado ne inna Allah jamilun yuhibbul jamal ubangiji ta'ala mai tsafta ne na kan mutunta ubangiji ta'ala mai ado ne na kan mutunta babu ne shi tsafta yace abin da kike da girman kai shine basarul haq a faɗa ma gaskiya da kike karba wa ghamtun nas da yi wa mutane kallon raini wannan shine girman kai an gane ko la yasal qawmun min qawmin asa an yakunu khairan minhum ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن Allah ce wala talbizu anfusakum kada ku aibata kawunanku abin nufi kar ku aibata junanku domin in ka aibata dan uwanka musulmi kamar ka aibata kanka ne saboda ka'idar idan kin aibata yar uwarki musulma kamar kin wulakantar da kanki kenan saboda ka'idar innamal mu'minuna ikhwa yasa Allah bai ce kar ku aibata wani ba sai ce la talmizu anfusakum da in ka zage ni ka zage kake kenan in ka aibata ni ka aibata kanka kenan in na aibata ka na aibata kai na kenan in kin aibata ka kin aibata kai kenan shi ne la talbizu anfusakum kar ku aibata junanku annanku a larabce wato shi ne aibata mutum ta hanyar harshe kamar yana zuwa ta da suka da ga sunan wannan nasuwa ka ambata da harshe da sunan wannan nasuwa kana da shi kafin ya zo ko ka faɗa maka ba'a ka yi maka ba'a wani ai babbar kafa gari wani kan ai dogo ne zolo ne wani kan ai ɗan gajeri ne kundi wani kan kin wata yar kundi ita ke da Allah gafara da sauran maganganun irin wannan wannan shine allan la talbidu anfusakum sai Allah kuma ce wala ta tanabazu bil alqab malamai na ban bace tsakanin alhamdu da allamdu da cewa alhamdu shine yin abin a aikace kamar kinta ido wani na zuwa kaɗan kinta ido ga wani na zuwa ko kaɗan yi nuni da ko in ganta nan da wata ko dabiya a kan sallah ka san mata suna haka musamman a gidan in ganta nan da wani takalmin ka ai mana dalili da ranka ko yana kawai mala irin wannan wato da aka kuma allamtu kuma wato ta hanyar harfi aikata mutum ta hanyar harfi alhamdu abin nan to wannan gaba ɗayan su kuma ayyuka ne na sarrafa shi yasa Allah ce wailun li kulli humazatin numaza humaza sifa ce ta mubalaga na mutumin da ke aibata mutane ta hanyar isharar da hannu ko kyaske ko kuma to nuni da baka ga wani nan ga suwanta nan ga kaza numaza bai aibata mutane da baka dan da yawa wannan ba kamar irin gambara ya baka zango ya ba to Allah ya ce wailun wanda wailun nan wajin fi jahannam wani rami ne na wuta cikin wutar jahannama aka ce bi kulli humaza da mai ya tabbata ga dukkan mai yawan aikata mutane lumaza mai wato ainihin aikatawa da baki humaza ko mai aikatawa a aikin Allah ce wala tamyizu an tabbata da kuma Allah ce wala tanabazu bil alqab yana daga cikin almarzun kun ji Allah ce allazina yalbizuna al-mutawwi'ina min al-mu'minin wani yayi sadaka da dukiya mai yawa da kai wannan masu kuɗin da gana gina wani masallaci ana wani kaza ta biye wannan aikata mutum kenan sannan idan wani ya ba ka ɗan ka kaga Allah kaga ana magana manyan manyan maganganu kai ka kawo wata naira ɗaya wata ya bige naira shi ma duk wani zuci aikata mutum sannan daga cikin su akwai wanda Allah ya ce wa minhum man yalbisu ka tusadaka da ya da rabon zakka idan manzon Allah ya ba wani ya hana wani wanda aka hana su sun yi da manzon Allah a yau na duka akwai irin wannan ba kaga duk wannan yana nuna mukami ba kuna ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب التنابز بالألقاب أكن في wato ainihin shi ne jifar mutum da sunan da baya za mu fahimci wannan in mun koma hadisin Abu Dawud lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina galibin mutanen da suna da wata al'ada ba wanda yake da suna ɗaya daga suna biyu suna uku domin na Allah bai sani ba suna ɗaya shi ne na gari na shi ne na banza da na uku duk suna yin banza ne to amma ana kiran mutum da su sai ya zo sai kira mutum da kuma da baki wani ka sai a zama Allah da baki kawai wannan suna aiwa da baya da yi ne to ba kuma kuma mutum su kiran ka ai wannan sunan da banzan da ya gani girkin nan sai Allah ya saukar da wannan aya wala da bil alqab ku dai jifan juna da lakabi barkai shi lakabi in mutum ya aika da shi in jiya su babu laifi kamar a ce Muhammadu fari Muhammadu dogo in yana son dogon baya kushi idan an faɗa babu ne laraba fara laraba baka in kana son bakar ko in an faɗa ba ka damuwa babu ne amma nasabin da duk mutum baya kuma ya kasance an faɗa maka to wannan ya zanto at-tanabuz bil alqab wala tanabuz bil alqab bi isa ismul fusuq ba'da al-iman suna na fasikanci ya nuna da bayan an yi imani a cikin sunan sunan fasikanci ka ko dalibai a irin wannan duk wanda kuke fitan da kare ko firamare ko har ka duba ya sai ka ga sun kuna yin banza da cikin rajin wani baya saboda ka'idar dalilta sai an samu wannan ta saki da wasa da juna yo dalibi ma da mutum bai kai wata rana na sanin shiga aji na cewa dalibai ya suna na suka ce Ja'far na ah, ja'a wannan suna na kenan wanda mahaifi na rasa amma tsakanin ku da Allah me suna na da ku da ne ku fara saboda kai da sun ba da su sun fara haka da kuma haka mijin ko da da ga ko mata sai wannan kallo ne don da kake wallahi na tabbatar kun samu suna sai dai ban sani na in zan shigo za a ce gashi nan ba za a ce gashi a tambayar ni shigo wani tukuna za in na fita haka za a faɗa duk malamin makaranta ya wannan duk ɗalibai da suke ɗalibta sun san wannan to duk lakamin da za a sa in mutum baya so haramun ne a kilafi shi na Allah ke bisa lismul kusuku ba da iman sai Allah ke wa mallam yusuf dukkan waɗanda ba su ba فأولئك هم الظالمون إنهم أدنوا سوني ya bayyana gare mu cewa lalle wannan dora ta an ta sunan suratul akhlaq da dubu na da halayya wannan ta kusa in ce mun yi rabi kenan sauran na ciki da haka lokaci ya riga ya ja sai mu dakata nan gurin abinda muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wannan muka kuskure kuma Allah ya yi mana wa assalamu alaikum ya Allah alladhi tasmudu ilayhi al-khalaiq bi hawaidiha wanda gaba daya halittu suke nufata da bukatunsu yadda yan adam suke nufatar shi da bukatu a ƙasa